الحمد لله الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسط رزقنا وظهرت أمنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا سندينا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زلنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارد عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الحمد لله muna ci gaba da darasinmu a cikin suratul tahrimi a kama da muka soma jiya yau wato alamis sha shidda ga wata ramadana hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai kai salati da sallama Allah ka yi salati da sallama ga mai wannan hijira sallallahu alaihi wasallam ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana kuzari ga ayyukan alheri ka ɗebe mana kasala ga abubuwan da ka umarce mu ka ƙarfafa mu ka girmama mu ka tuwa mana asiri ka hishe mu kunya da albarkar sunayenka da siffofinka maɗaukaka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 asa rabbuhu wannan ne ku asa rabbukum na'am asa rabbu asa rabbuhu samu عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم Yakolona rabba na ati mam lana nuda na waga sere lana in na kala kulle shayi in kade yoro. Ta bisimilah da Rahim ya ayyo halari na Amadu ya kowa inda suka yi imani tuwo ilan lahi ku tuba zuwa ga Allah ta batan da suwa tuba ta na siya wato ta haƙiƙa wadda mai ita bai da nan ya sake tashe ta nan gaba. asarar boko an yi kafira an kursai a tikon hakika ubangijin ku zai karkare muku dukkan ayyukan kuma da kyawu wai da kalakon jannatin kuma ya shigar da ku aljanna ta jirimin ta tiya al'anaru bai na gudana karkashinta yau malaya ku zallahun nabiya ranar da allah ba ya kunyata annabi ne wallazi na amanu ma'a kuma ba ya kunyata wayanda suka yi imani ma'a tare da annabi ne wato ranar kiyama Allah bai kunyata mu'minai bai kunyata annabi bai kunyata al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam nuru hanyar sahaba yana aibihim wa ba'imani a hasken su yana taya wajen damar su da wajen haunin su har cikin aljanna a suna cikin tahiya sai sun kaga an kashe hasken munafukai wannan ya ta da hankalin su saboda haka suka ci gaba da addu'a ya Allah rabbana yaquluna suna cewa ya rabbana atina lana nurana wa ghfir lana ka cika mana hasken mu kuma ka gafarta mana domin hankalinsu ya tashi yadda suka ga an shahi hasken munafukai ana tare ana tahiya sai ga sun koma cikin duhu to saboda haka sai suka kama addu'a kun san ita addu'a kamar sauran ayyuka na duk abin da mutum ya riga ya saba to ko ina yana iya yi sun ragai sun saba da addu'a tun daga nan duniya saboda haka ranar lahira ma ga su suna addu'a rabbana tunin lana nura na wa ghfir lana Allah ka cika mana hasken mu kuma ka gafarta mana inna ala kulli shay'in ƙadiru lalle kai mai iko kake da dukkan komi يا ربنا يا من على كل شيء قدير اتمم لنا نورنا واغفر لنا اللهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا اللهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا يا من على كل شيء قدير يا ايها النبي يا ايها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومعواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي يا كيوانا النبي جاهد الكفار كي كيهاكي كاهري والمنافقين كي كيهاكي منافقين تعدد كاهري دوما أكيد كي كيهاكي سو أما سو منافقين وغلز عليهم ككور راموس دمغانا دان سو باء باء يا قرس نمسلين كي أما دي أكور راموس مغانا ميزاهي game da halayensu amma ba a sa takobi a yaƙe su da aka yaƙin kahirai Tunda sun yi saddon an lallahi, sun danne sun hana yi jihadi cikinsu sun haɗa kalmar islam kuma su ba musulmi na ba wa galiza ta kaurara musu magana wa ma'awahum jihannan kuma makoma su jihannama wa bisal masir tir da wannan irin makoma cewa da aka yi a saurara musu magana ba wai ya nuna ya halitta a faɗa musu magana da ta saba ma shari'a ba wadda shari'a ta ce haka nan za a gaya musu da raba Allahu matsalan ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين ضرب الله مثلا الله يا سيدي مثالي وانك نونا زمن موغم mutum. tare da mutumin ƙwarai bai tsirar da shi in dai wato daga aƙida na an karabu in dai aƙida ta raba ka da mutum ko ya zama kusa gare ka bai sa ya shiga aljanna in dai aƙida ta raba ku da raba Allah matsalan Allah ya sanya misali lillabi na kafaru ga wanda sun ka kafirta game da zamansu da mutanen kirki imra'ata nuhin mata annabi nuhu wa imra'ata lutin da mata annabi lutu wadanga mata biyu su ba musulmi na ba suna yin abubuwan da ya mai da su kahirai kana ta ta abdaini min ibadina sun kasance ƙarƙashin bayi guda biyu daga cikin bayinmu kuma bayin nan namu salihai ne salihan bayi wato annabi nuhu da annabi lutu fakana ta huma sai matan da sun kaci amanarsu falam yi guniya an huma min Allah shi'a saboda haka mazan nan nasu ba su kare musu komi daga azabar Allah ba komi ba su kare musu daga azabar Allah ba duk da ko zaman su karkashin annabawan Allah amma wannan bai umane su ba da kiyama ta yi wakila da kulan nara sai an kace musu ku shiga wuta ma'addakali ne tare da kahire masu shiga mutanen fir'auna kuma abin nan matan wa'annan annabawa guda biyu Nuhu da Lutu alaihi wassalam to ku shiga wuta tare da masu shiga kun ga ashe zaman su tare da mutanen kirki bai unhane su ba lokacin da aqida ta raba su da a ce wani aiki na karami wanda akwai imanin amma dai aiki akwai sabo kuma to zama da mutumin kirki yana unhanin mutum dan mutum yana sabo yana tare da mutumin kirki to wannan yana umani ne amma in dai kafirci na to zama ne da kafirci to ko ya danna da mutumin kirki bai masa umarnin komai, don babu wani wanda ka hana a kone kahiri in kiyama ta yi wadda raba Allah matsalar وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي da بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين to kuma wanda raballahu masala Allah ya sanya misali wanda ka nuna mutunan kirki don kahiri ya jibance shi yarin jaye shi suna zaune tare kahiri ya rinjaye wannan bai hana mai shiga aljanna shi mutumin kirkin wada raba Allahu matalan Allah ya sanya misali lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani amma kuma Allah ya aje su karkashin wanda bai da imani ya sanya misali da wannan imra'atu fir'auna matar fir'auna fir'auna babban kahiri mata ce babban musulmata to Allah ya sanya wannan misali izqalar rabbim li lokacin da ya azautar da ita ita matar tashi akan imaninta sai ta yi addu'a rabbim li inda ka baita Allah ka gina mini gida a wurin ka fil janna cikin aljanna an ce idan mutum zai yi abin nan zai zai sai gida to ya nemi mutumin kwarai ya sai gida kusa gare shi don aljaru ƙaular dari gida makwauci aka kulawa da shi kamin gida saboda haka sai kamin komi ta ce rabin li inda ka baitar kamin ta faɗi yadda ta kaso a gina ta ce wurinka wato don ta yi da abin kwarai sannan wurinka janna can cikin aljanna wa najini min fir'auna wa amalihi kuma ka tsirar da ni daga fir'auna ka tsirar da ni daga amalihi aikin gada ya kai wato azabtawa gada ya kai mata wa najini min aqamil zalimin kuma ka tsirar da ni daga mutane azzalumai tana cikin wannan Allah ya gwada mata masaukin da yayi mata cikin aljanna sai ta ji daɗi ta ci gaba da yin addu'a kuma yanzu haka dai ta samu wannan sakamakon nata shi kuma ya samu nashi sakamako annaru yuraduna alaiha bil wal bil gudu wal wato wuta ce wala shi wato wuta ce ake gista su gare ta daga dati da sahi da ashi da marece wa yawma kuma sa'atu ranar da kiyama ke tsayuwa a dakhilu ala fir'auna ashaddal azab kun gani shi ya gana shi sakamako tun yanzu ita ma ta gana ta wa maryama wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha na bakina fi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi وكانت من القانتين sannan wa maryama ka ambaci maryamu ibnata imrana diya imrana Allah ce ya sana farja wadda ta tsara farjinta daga ina kun san tsara farji aiki ne na mata to ta yi aikinta fana fakana fihi min ruhina sai mun kai busa ga farjinta daga ruhinmu wato jibrilu ta yi ta samu ciki kuma ta haihida ana ce mai ruhullah wato isa abin nana dan maryam wa da kalbi kalimati rabbiha kuma ta gasganta da kalmomin ta wato shi annabi isa kun san kalmar Allah ne da kun faya kuna aka halice shi to ta gasganta shi wa kutubi da littafa Allah duk ta gasganta su wa kana mina qaniti na wannan mata ta zama cikin masu ibada to Allah roƙonka makai mu ma da asma'ikal husna ij'alna min qanitin Allah ij'alna min qanitin kuma ka tsirar da mu daga fir'auna da aiki ne ka tsirar da mu daga mutane azzalumai da albarka wannan sura Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta waɗanda a cikin jikunkunan ganawa amin ka sauƙaƙa mana azumin ganar ramadana ya sauƙaƙa mana ayyukan watan ramadana ya sauƙaƙa mana lalurori da matsalolin ramadana Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana kuma ka samu yi kyakkyawan ƙarshe